godiya ta tabbata ga Allah muna ƙara gode mai muna kuma gode mai domin idan ka ce na hamadu na shikaruhu abu ne biyu muna gode mai shine na hamadu kenan godiya harshe wa na hu muna gode masa a aikace muna kuma tuba gare shi muna neman tsarin ubangiji daga wato dangogi na shirin kawunanmu zuciya na da shirin. innan nafsa la'amaratun bisu ta zunguro ka je ka yi da kyau sai ka yi kuma ka ciji yatsa to Allah ya tsare mu daga wannan shirin rai muna roƙo Allah baraka wa ta'ala ya yi gaisuwa ga sahabbansa ka daɗaɗa nagartatu kuma gwaraza da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa hazon tashin kiyama ya rabbal alamin Allah ka haɗa mu da su cikin wannan gaisuwa da wannan alkhairi da wannan fatahi wanda yake ba ɗan karbi Allahumma amin yan uwa masu girma hutuba ta a yau tana magana ne akan wani maudu'i mai tsadan gaske alaƙar sunna da ƙur'ani kowannen mu yana buri a ce shi ahalus sunna ne baya cikin ahlul bid'a saboda bid'a bala'i ce bid'a sharri ce bid'a kankan ba ce bid'a wato wuce makaɗi da rawa ne a hausan bahaushe bid'a kamar ana cewa annabi ya ɓoye wani abu ne Allah tsare mu da ita tana daga cikin hanyoyi da shaɗan ke so ya kai mutum hari har bid'a ma shaɗan ya fi santa a matsayin makami wallahi sama da zina haka malamai suka ce domin idan ka kawo mu shaɗan makamansa sai ce ni makamin shubuha nake so ba na son sha'awa domin duk mutumin da duk girman ya ce jama'a yau babu komai aje a shagi a sace kai malam hankalinka ɗaya kuwa to kaga wannan sha'awa ce in yi kira zuwa ga kowa zai ki ko da jahili ne amma an yi ce misali misali misali kowa ya salati goma gana bayan sallah kaga shubha ce saboda ta kama da gaskiya salati na ce Allah bai ce ai salati ba to shubha ke shaɗin ya fi santa abin da ya kama da gaskiya da wahala ka kwace kanka amma sabon Allah wannan sha'awa ce jahili ma san barna ce misali shi yasa suka ce ashubhatu ko kuma albid'atu ahabbu ila sha'nil nasiya shedan ya fi son bid'a saboda sabo saboda sabo ana iya tuba amma bid'a in shedan yaje yaje mutum da kibiyarta da kadan zai tuba in ba wanda Allah ta'ala ya kwace shi ba Allah ka kare yan uwa masu girma sunna tana da aiki na takaita aikin a zango uku sunna takan zo ta dace da ƙur'ani ƙur'ani ya faɗa ita ma ta faɗa suna kiranta sunna muwafiƙa. zan ba da misali insha Allah na biyu sunna takan zo ta yi sharhi ta yi fashin baƙi ga abin da Allah yake nufi na uku ta takan zo ta yi ƙari kan nasin ƙur'ani amma kafin haka malamai sun arrafa sunna tare da ban faɗa a larabci ɗazu ba suka ce idan ka ce sunna to abinda ake nufi duk abinda aka samu aka hango aka kalato aka fahimto daga rayuwar manzon Allah shin magana ce aiki ne ko abinda aka yi a gaban shi bai hana ba wannan duk sunna ne kullu ma uthira anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyya aw khulqiyya ita ce ta shine ta mafi gamewan ta'arifi kenan ko dai abin da ya furta misali innamal amalu binniyat kaga wannan furuci ne ko aikinsa misali ya kasance baya ce da hagu misali yakan sa takalmi da kafar dama tukun haga wannan aiki ake kada ko a yi abu a gaban shi bai hana ba misali an ci naman damu a gaban shi bai hana ba ya ce ni ba na ci don ban ga jama'a ta na ci ba ma ban hana ku ba misali lokacin da sahabbai aka kare yakin alhazab yakin gangan ko ya ce duk wanda zai ji magana ta ya yi da'a kada ya kuskure ya yi sallar la'asar sai ya je bano ba sahabai suka kasu gida biyu wasu suka ce annabi ya ce kar mai son asar la'asar sai mun je wancan kawai gala asar ta same mu a hanya sai suka ce a a yanzu ko a hankalinku annabi ya ce kar a yi sallah mu za mu tsaya mu yi sallah sauran suka ce ba za mu yi ba dan ya ce kar mu yi sallah sai mun je kawai sun ga su gida biyu kuma dukkaninsu babu wanda annabi ya kyare shi kaga wannan sunna ce takaririya an ya tabbatar akwai kuma sunna a ma'ana ta harshe misali in ka ce sunnar wani shine kullum yakan hau keke in zai je makaranta sunnan sake ma'ana tsari hanya ba wannan muke nema ba sunna takan zo a ma'ana ta harshe yana daga cikin sunnarsa kullum ya kwanta ba akan matashi ba sunnarsa kenan ma'ana tsarinsa style ɗinsa kenan to wani ana kinsa sunna a harshe kawai ba ita muke nema ba muna neman sunna a kanikanci na malaman shari'a to shi na fassara mu shi duk abin da aka gani aka tsinto to wannan shine sunna maganarsa aikinsa da sauransu misali wasu suka ce hata ma yanayin murmushin shi ka koya sunna ne yanayin cin abincin shi ka koya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya shine abin koyin alaihi salatu wassalam to sunnarsa ita ce alƙalin qur'ani al-imamu al-auza'i yana cewa qur'ani ya fi bukatuwa zuwa ga sunna sama da bukatuwar sunna zuwa ƙur'ani magana a dunkule imamu shafi'i da ya zo daga bayan bayan sai ce eh dalili abinda malam ke nufi saboda sunna ita ce alƙalin ƙur'ani ita ke yin bayani ita ke fashin baki Allah zai ce ku yi kaza to ya zamu yi dan haka ne Allah ta'ala ya faɗa a aya mai lamba 105 a cikin sura ta hudu inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah mun saukan maka ka ka ka mazalla ke nufi da littafi dan kai hukunci ga mutane bisa karantarwar mu kar ka zama mai taimaka ma azzalimai malamai suka kun nan. ashe annabi shi ke maka translation na abin da Allah yake nufi to kaga mataki na farko kenan sunna tana bayyana qur'ani ne tare da ya kamata an fara da sunna tana dacewa da qur'ani nan ya kamata in fara tuku suna takan dace da ƙur'ani takan fassara ƙur'ani takan yi ƙari kan qur'ani mu fara da dacewa Allah mai girma ya ce ku tsari ku tsari sallah Allah ta'ala ya ce wa abudullaha wala tushriku ku bauta ku shirka ku tsari da sallah aqimu salat kaga wannan umarni ne hadisi ma sai ce me buniyal islamu ala khamsin sallah kenan kaga hadisin ya zo ya dace da ƙur'ani to sunna tana da irin wannan mataki tana tafiya kafaɗa da kafaɗa da ƙur'ani shi suke cewa sunna muwafiƙa sun samu muwafiƙa. karo na biyu sunna kan zo ta yi sharhi Allah ce kaza to ga abin da Allah yake nufi an gane ko Allah ya faɗa ba a dunkule ya zame misali Allah ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillah ku cika hajji da umra dan Allah to ya zame sai manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Jabir khudhu anni manasikakum ku zo ki ɗauki salon aikin haji anni daga gare ni wane mutum ashe dole kai haji yanda yayi ƙurani ya ce ku yi haji wa zai bayyana mana mu je ga Muhammadu Rasulullah Allah ya ce ku ba da zakka ya za mu bayar mu je zuwa ga sunna ku kewaye ɗakin ka'aba ka samu a ƙur'ani Allah ce ku yi dawafi sau bakwai ne waye maka bayani annabi Muhammad kuma ya ce wa ma atakumur rasulu fakhudhu sura 59 aya ta bakwai sunna kira ita ke bayani shi sa duk wanda ya ce shi ba ruwan shi da wani hadisi ƙur'ani kawai ne to wannan mutum shaidani ne ƙur'anin ma ya kareta shi domin Allah na ce ku rike abin da ya zo da shi abun da ya zo muka yata ce fakuzu ku rike shi to ya zo da ka ce ba ruwanka da bayani ɗayan su aka ce to shikenan tun da ba ruwanka da hadisi Allah ce a yi sallah ya ake yi sai ce a ah. laraba ga yadda suke ka ce ash ka bar maganar shugaban laraba kuma za ga laraba kila ma na jahiliya ya kai miskini ai ka zalunci kanka da kanka ai mataki na biyu kenan kuma Allah ya yi bayani annabi ka yi bayanin ƙur'ani na karanta muku aya mun saukan maka da ƙur'ani don ka yi bayani Allah kuma ya faɗa a cikin suratun na'al sura mai lamba goma sha shida aya mai lamba arba'in da hudu wa an zalna ilaika zikra tubinlas mun saukan maka da ƙur'ani don ka yi bayani ga mutane wa an zalna ilaika zikra lisbon musulun wal'alami tafakkarun don kai mutane bayanin abin da muka saukar musu ko za su yi tunani ya yi bayani wallahi ba abin da ya bari komai bayani daki daki daki daki daki daga cikin bayanin shi Allah ya faɗa a cikin suratu al'an'am aya ta 82 ɗazu na karanto ayar Allah na cewa waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba waɗannan suna da tsaro security sai sahabai suka ce ya manzan Allah to lalle mun shiga uku cikin wani ne bai zalunci ba kuwa sai ce ba haka Allah yake ne ba to kaga sunna ta musu bayani tare da larabawa ne sun fi kowa jin larabci amma sai da suna ta bayani tukun yace zaluncin da Allah ke nufi anan shirka ake nufi ba ku ji abin da luqman ya gaya ma dan shi ba sai kai su zuwa ga aya ta goma sha uku a cikin suratul luqman ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun a ka ga ma'anan zalunci kenan shirka ake nufi amma ga ba su fahimta ba haka kuma a cikin aya mai lamba 187 suratul bakara Allah na bayani game da ainihin azumin Ramadan ku ci ku sha har farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare aka samu wani sahabi Adi ibn Hatim yace to farin zare bakin zare shi sai ya dauki abun wato gab da gab ka da kalma da kalma ya taho da wato zare biyu ko ka ce igiya biyu ɗaya bakar igiya ko ka ce bakin zare ɗaya farar igiya ya ɗauko ƙatoton matashi sai ya rufe su ya kawo akushinsa na abinci lokacin saho ya dinga cin abincin shi in ya ci ya ci sai bari in duba an gani ko farin zaren ya bayyana daga bakin zaren kaga ya ɗauki abin literally ba haka ake nufi bai daina cin sahur ba sai da ce e eh, lalle ga fari ga baki kuma zamani ne babu lantarki ko gari na wayewa ya je ga manzon Allah annabi ya ce tirka shi amma matashin kana da faɗi tunda har ya toshe mahudaran kai abin da ake nufi farin zare hasken alfijir ake nufi bakin zare duhun dare ne kaje kana cika dan abinci kaga sai da sunna ta zo ta yi bayani ya fahimta to kai asuwa ka ce za ka iya wadatuwa ga barin bayanin sunna ƙurani ko za ka rike ka sabon mutane su larabcin nasu ne kai kofa to kaga ba karamin bata ba ne kuma su to ne amfanin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ke dinga yi bayanin ne sai ka aje shi gefe sannan ka ce ka da qur'ani a imanin da qur'ani ba ma gaskiya bane aina suna nan wai ana kiransu qur'aniyun da qur'anite ko kuma shaytaniyun ɗayan su ya dade da mutuwa ya fito da wannan fitan America sunan sa Rashad Khalifa sharri na mutum ne mathematician amma rudadde ne Allah tsare mu da bata irin su ne aka yi a Kano suke cewa kala ƙato. wani aka ce kala rasulullah to sai ka zo kana cewa wani kala ƙato. kun ji abin da suke yin da kala kato ma'anar magana fakiyar wannan katon nan fa zagi suke Allah su suka fara kawo na magana ƙur'ana na magana ka ce da mu wani kala kato astaghfirullah dan ka san asalin wannan bakar magana kafirci ce magana shi yasa ake shi da su yan kalakato ku ka faɗa can a bakin ku Allah ka shirya da batatu cikin musulmi ka dawamar da shirya kuma tare da mu yan uwa masu girma yadda suna take kiya ita ke bayani Allah ce mai haji sau nawa za mu yi ya ake sa ihrami ya ake yi da farce sai annabi ya maka bayani Allah ce ku ba da zakka buhu nawa ne na'am dami nawa ausuki nawa sai suna ce Allah ce ku yanke hannun barawo ina za a yanke nan kaunan kaunan a hausar daga nan zuwa duk hannu ne suna ta ce ga inda za a yanke suna ce ta maka bayani ba zai yi ne sai ka kuma su abin to daga cikin aikin sunna kan fayyace maka muradin ubangiji Allah ya faɗi abu a dunkule ta ce kai ga inda ake nufi na'am wannan na biyu ken sunna kuma takan zo takan yi ƙari akan ƙur'ani ƙari ƙwarai kuwa ƙari fa kace ƙwarai kuwa kamar ya ne ka ɗauki misali mata yadda aka haramta aurensu a ƙur'ani guda goma sha biyar ne mata ɗaiɗai sha biyar ne cip cip aka haramta mutum ya aure su bayan halatta ka auri na auri ka auri mu auri mata sha biyar Allah ya faɗe su a aya mai lamba ashirin da biyu ta sura ta hudu da aya mai lamba ashirin da uku a sura ta hudu da aya mai lamba ashirin da hudu a cikin sura ta hudu ka ɗauki misali Allah ce wala tankihu ma ba uku minan nisa' a kul kuka aure duk wata mace da iyayenku maza suka aure su kaga mace ta farko kenan haramun ne abadan mutum ya aure mace wanda ainihin uban shi aure ta ko da su biyu suka rage a duniya ba magana aure tsakaninku ko ba ta haife ka ya dama magana haifa ai magana ta kare in dai mahaifinka ya aure ta to matsalar ma ita ce shin sai ya tare da ita tuku ko ko da zaran daura aure kawai wannan tafasil na fuqaha ne kuma amma da duk wanda aka ce matar mahaifin mutunci haram ne kaga suna daga cikin aikinta tana yin muwafaka tana shari'i na muku bayani sannan kuma takan yi ƙari mace ta farko kenan sannan sai mata guda goma sha uku zuwait Allah ya ambace su a aya ta ashirin da uku hurimat alaikum ummahatukum ku yi lissafi haramun ne ku aure iyayen da suka haife ku wadda ta haife ka uwa ina ai ba aure ai shi yasa ya halatta ɗa ya kaɗaita da uwar da ta haife shi a ɗaki daga shi sai ita ta kuma sai me hmm? ai wargi wuri yake uwa na biyu ummahatukum wa banatukum da 'ya'yanku mata yadda ka tsuguna ka haife ta ba kai ba auranta kaga biyu kenan anan hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum da ammominku yar babanka kanwar babanka ai uwarka ce ba za ka aure ta ba uku kenan wa halatukum yar mahaifiya da yar mahaifi ما هي فيها دير ما هي فيها ركون ما هي فيها حرام مني أما دخالة حرام مني كأوريت وبنات الأخ ‘ya'ya mata تانا ɗan uwanka ɗan اوانك ني اوا داي اوبا داي اوا yani ɗan اوانك ني na jini khalas to ‘ya'yansa سماتا ‘ya'yanka ne ba aure tsakanin wa banatul ukht da ‘ya'ya mata na ‘yan uwanku mata to yarka kanwarka 'ya'yanta mata har tashin kiyama yaryarka da yar yar yar yar yar yar ila kiyami sa haram ne aure ta kaga nawa kenan bakwai ummahatukum banatukum akhwatukum ammatukum khalatukum banatul akh banatul ukht waɗannan guda bakwai ana kiran kiransu haramtattu daga wato jini bakwai sai mace ta takwas wa ummahatukum allati arda'nakum duk matar da ta shayar da kai nono ko da bata haife ka ba kila da aka haife ka uwa ta mutu aka ce to mai shayarwa ki shayar da shi tashi ba ma alaka tsakanin ku ta jini a dalilin ka sha nono to shari'a ta haramta maka aurenta har abada saboda uwa ce a dalilin shayar da nono ba uwa ce a mahaifa ba turka shi uwa manya ita uwa ta mahaifa kuma ta nono duk ta haɗa guda biyu lamarin ta yafi girma la ilaha illallah nawa kenan takwas ta tara wa akhwatukum min ar-rida'a din yarinyar da aka hada ku tare aka shayar da ku nono abinda suka kira foster sister fosterhood haramun ne ka aure ta daga nan ne malamai suka ba da fatawa haramcin sayan nono da ake kira milk bank kaji fa duniya yanzu akwai banki na nono da akwai bankin jini blood bank yanzu kuma an ci gaba su kaguwa an tafi jirkice milk bank la ilaha illallah america na jihar da turkey har likitoci suna da wai bankin nono wai mata sai su tafi su ba da ruwan nononsu a tatse a sa a kwalba a tace a gyara duk wanda ɗansa ya kasa shan nono da yake so ya ka asibiti kawai ga sunan an gyara su sterilize an gyara su koko da an bata su inda haramcin ya zo akwai yiwuwar wannan yaro ya sha wancan yarinya ta sha su haɗu nan gaba sai aure tsakaninsu suna cikin akhwat min raba'a al'allamat bin usaimin ya ba da fatar haramcin shi wani wani magana haka take mata nawa kenan tara wa hatu nisaikum duk matar da ta tsuguna ta haifa maka ainihin mata to haramun ne ka aure ta wannan matar ita ce uwar matar ka uwar ka ce to haramun ne ka aure ta san ba aure saboda uwar ka ce ko ka girme ta dole ka ce mata sannu mama dole ka ce sannu gogo dole ka. ka kare nuku-nukunka wallah sai ka girma ta saboda ta haifa ta baka kai za ka bata ne to saboda haka wannan ita ce mace ta goma kuma ko ka rabu da yatta kuma ka'idar mujarradul akt alal bint yuharrimul um ana ɗaura aure ba inda aka ce sai ka kwanta da ita akasin ita uwar ga mace ta goma kenan mace ta goma sha ɗaya wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin da agololinku mutum ne ya auri mace wannan matar da ya auro tana da ya kuma a gidan shi to wannan yar haramun ne ka aure ta tun da ka ka aure uwarta sai dai da sharaɗi in dai an yi kwanciyar aure da uwar in ba a yi ba ya halatta ka aure yar kamar yaya an ɗaura aure misali sai uwar ta ce to ke kafin na tare ga babanki ya zo gobe zan tare ɗauki ruwan ki kai mishi kuma yana ganin ta sai ce tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah ya halitta nan to ni na ba su auren uwar ita nake so shikenan in zai yiwu sai ya gaya mata to ke wance da Allah ke hakuri na ga yarmu kuma Allah ya halitta wurin ka gani in zai yiwu wata mata ta ce da ni to lalle malanka wallahi za a yi fitina kuwa to amma idan ita wannan matar ta ce na yadda halas sharaɗi in ba a kwanta da uwar ba to to amma akwai mushkila ɗaya sai malamai suka ce to ai Allah ya ce allati fi hujurikum yara agololin da ke cikin gidajenku to shikenan ya aure ta a Kano tana da ƴaƴa Maiduguri ba a gidansa take ba kuma Allah ya ce fi hujurikum kene ta halatta ko da an kwanta muka ce la ai ana la'akari da jinin ne hujudukum wani ne ramzi ne kawai a misali karkashin ka take tunda ina za ta tafi gidan uwarta shine ma'anar maganar kana tunanin ta zauna bata kawo ziyara gidan bane akhir mumkin saboda wannan ita ce mace ta goma sha da ina son dire muku inda sunna sunna ke kare na goma sha biyu da Allah ya haramta aure bayan mun ji wannan wato wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum halailu jam'in halila halila zauja matar ɗan ka haife shi to matarsa yarka ce ka auri matar ɗanka ai da kunya da haramci ko ya sake ta ko kai ana ma ɗaura aure ko ba su tare ba da kyama ce ka aure ta ta goma sha biyu a masallaci allazina min aslabikum 'ya'yan da ku kuka haife su saboda a rusa aƙidar tabanni ne ɗan goyo ka ɗauko shi ne ya girma a gidanka ba ɗanka ba ne amma nan ya taso yana amsa sunanka ya auri ainihin mace ya sake ta za ka yi aurenta don ya ce min aslabiku 'ya'yan tsatso shi ba shi ba ne to sai dai a al'ada ba zai yi ba halal kan zo amma abbata don gudun jin kunya sha biyu kenan mace ta sha uku da Allah ya haramta a nasin Qur'ani a wannan aya ta 23 cikin nisa wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf ku tara ɗan uwa biyu hasana da Husaina a lokaci guda haram in hasana ta mutu ka aure Husaina wannan babu laifi amma a lokaci guda a ah, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure da Ruqayya da ta rasu ya aure da Ummu Kulthum ga mutum daya ai kun san wane sai na Uthman dhunnurai waɗannan mata sha uku kenan ka hada da ta farko sha hudu sai ka je aya mai lamba ashirin da hudu wal muhsanat wace ce wannan matar wani kuma sai ka aure ta kai ko saki mutum ya yi da wani ya tambaye ni jiya malam mutum ne ya saki mace ya saki ɗaya sai ya tafiya daga inda yake sai ce da allah iyayena ku je ta dawo gida ina son ta dawo gidana kafin a kare sa ka ɗora mata aure yana tambaya na ce i eh, in dai har ta kare idda jini uku ta fita daga isnarka za ka yi gasan sake neman ta wani ma ya sa zare ku kara in Allah ya baka ta dawo in baka ba shikenan sai ka tunda ba suke uku ba ne amma in har ba ta kare jini uku ba aka yi to an yi aure kan aure dole a bata auren kuma a hukunta duk da ɗora auren waɗannan su ne mataye guda goma sha biyar tunan na zo mahallar shahid kun ji sha biyar a nasin ƙur'ani sai suna ta ƙara mata uku don na ƙara fito muku da yanda suna ke da alaƙa da ƙur'ani takan zo ta yi muwafaka da ƙur'ani takan yi sharhi takan yi ƙari kuma wanda ya ƙarin shi ne annabi muhammadu domin ya isa ne saboda allah ne ya isantar da shi kowa ya ba wanda ya isa illan nabi babba ɗan abdullah alaihi salatu wassalam hmm. a cikin bukhari hadisin jabir fi ma zakar in ta kunni zakirati sai yake cewa latun kahul almar'atu ala ammatiha wa khalatiha kada auro mace a lokaci guda kuma a haɗa ta da yar babanta ko kanwarsa a lokaci guda kaga wannan bata cikin wancan jere din kun gane ko a auro mace kuma a auro yar mahaifiya ko kanwata ita ma bata cikin list din kaga mun samu biyu sha biyar sha bakwai suna ashe ta yi ƙari kuma kowa ya gamsa haka ne waka ja babu sannan mace ta uku aka ce da manzar sallah ko za ka auri 'yar gidan hamza sai na hamza shugaba masu shahada ya ce a a a ai da ni da hamza suwai batu ta shayar da mu nono saboda haka ɗan uwana ne minan raba'a sai ce wa ya harumu minan raba'a ma min nasab ai yana haramta daga nono irin abin da ke haramta daga jini tun da yar ɗan uwana ta shan nono ne haramu ne na aure ta kaga nan bata cikin wancan list ɗin. adadin su nawa kenan goma sha takwas sha biyar da sunna da qur'ani afwa uku da sunna yan uwa masu girma imamu ahmad yana cewa addinin manzala sallama ruwaya ce madalla da abun hawa idan ka hau doron sunna zuwa gane gaskiya kina duk wanda ya ce shi ba ruwan shi da sunna wai ƙur'ani sai mu ce a ƙur'anin ma ƙaryata shi kai ba gaskiya ba ne wake maka bayanin addini ya ake sallah ya ake kiran sallah ya ake ba da zakka ya ake ɗaura ihrami ya ake fasalta kafani lokacin mutuwa ya ake tona kabari yaushe ne ne kasan kabari akwai shakku akwai lahadu ya ake fidda zakka ya ake kaza kaza sai ka koma zuwa ga manzon Allah shi ke yin bayani wanda ya kauce Allah ya kautar da shi daga turba wannan bata ce babba ana samu haka ana ta yawo musamman mustashriqun the orientalist suna nan su karanta da su murde saboda halakar da 'ya'yan musulmi Allah ya kare mu ga sunan da yawa irin su Gold Zihar irin su ainihin Winsin irin su Professor Joseph Shad dibga dibgan kafirai ne ɗaya ma ana kinsa adam garma profesa ne a jami'ar beirut ba beirut ba ba ita ba beirut a germany take a sani na shekaru fiye da goma ya wuce shekara saba'in kuma yana rayu ya haddace ƙur'ani amma kafiri shi ne wanda duniya coci shi ta ɗora masa ɗawainiyar wai wai wai kiristantar da arewacin najeriya ce aiki ya ganka aiki ya ganka da musulmin arlit can wata iyaka da algeria a ƙasar niger inda suke da uranium arlit da garin taskar da garin tesawa ko kuma tasawa wai aikin da aka ba su kira ya allah wayamkuruna wayamkurullahu wallahu khairul makiri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 وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاة